hukumar inganta lafiya a matakin farko tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta duniya sun kaddamar da zagayen rigakafin cutar shan inna na wannan wata inda darakta mai kula da harkokin kuɗi da abdulhamid muhammad ya wakilci babban sakatare a hukumar inganta lafiya dr nisar aliyu umar bai dace a ce gwamnati ta yi wannan abin an kai wanda ma suka kamu da ciwon an yi musu aikin tiyata sun dawo suna iya takawa da kafa kuma a sake barin waɗansu sake kamuwa da wannan ciwo wanda da a sake ɗaukan wani nauyi ne kuma a sake kai su abuja a sake musu wani operation don saboda haka ne ma nake ba da albishir zagaya duka ƙasarsa duk wanda suke da wannan ciwo na nakasa kawo mana sunayensu abuja sun nemi wannan suna za mu kai mu tattara mu je za a yi musu operation su ma su fara takawa da kafa mun tabbatar wannan abu bai da illa ko kaɗan bai da ɗaci bari a ce yaro in ya sha zai abin ba abin da yake ku yi hakuri yaranmu da suke zagaya masu daga wannan magani ku ba su damar su daga su kuma vaccinators wanda suke wannan aiki su ɗauka wannan aiki ne na sadaukarwa ba aiki ne na kuɗi wanda za su samu wani abu aiki ne na taimakon al'umma idan suka ce wannan aiki don abin da ake ba su ne to ba za su yi shi ba kar su yadda a same su da wani mummunan aiki na ba su je wuri ba su ce sun je ko ba su yi ba su ce sun yi to duk wanda muka same shi da wannan aiki ba za mu mishi wasa ba za mu hukunta shi iya da doka ta ce a yi masa alhaji abdulhamid muhammad Dr. Adamu Ningi ya yi jawabi a madadin sauran ƙungiyoyi masu tallafawa kiwon lafiya. Madaga mun san cewa an yi shekaru da dama, akalla an yi kusan shekara talatin ana wannan gangami na kokarin kawar da wannan cuta. Kuma a cikin ikon Allah an samu nasarori duk da yake akan an samu ɗan matsala nan da can. Dr. Adamu Ningi kenan. mai martaba sarkin das alhaji usman bilyamin usman shi ma ya daɗa jan hankalin iyaye da yawan yara da suke kama da wannan cuta yanzu da aka tashi tsaye a yawan su ya ragu kwarai da gaske da aka yi mutum arba'in talatin da wani abu jihar bauchi amma ana magana mutum biyar kacal alhaji usman bilyamin usman kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na murya amurka daga bauchi a najeriya